Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo wanda kamar yadda muka nuna a cikin description muna magana ne akan cewa yau insha Allah za mu nuna yadda ake yin downloading ɗin bidiyo wanda aka ɗora shi akan Facebook. Za ka ga bidiyo akan Facebook amma baka san ya za ka yi download ɗin shi ba. To insha Allah yanzu da ka kalli wannan bidiyon za ka san yadda za ka yi download ɗin shi. Da farko dai za ka shiga cikin menu ɗin wayanka in ka shiga cikin menu sai ka yi sacin cikin play store ɗin wayanka idan ka buɗe cikin play store kamar haka sai ka yi sacin ɗin wannan application ɗin mai suna facebook video downloader yawa facebook video downloader da zaran ka yi sacin ɗinsa yawa gashi nan ya, ya bayyana to kowanne za ka iya ɗauko a ciki already ni da ke ina da shi gashi nan offin kawai zan yi. Kai ne dai da baka da shi zaka yi installing din shi sai ka ɗauko shi ma'ana kenan. Idan ka ɗauko shi ka ajiye shi akan kan wayanka ya zama ready ka yi installing din shi na kan wayanka sai ka yi fito daga nan. Yauwa da zaran ka fito sai ka tafi cikin ainihin Facebook ɗinka. Ainihin Facebook in ka buɗe Facebook ɗinka kamar haka. Yauwa yana buɗewa. da zaran ka buɗe Facebook ɗinka kamar haka. To da ke yanzu Facebook ya canja salo akwai inda za ka shiga kawai in bidiyo kake so ka kalla bidiyo ne in kuma news ne yau kamar nan wajen za ka ga duk news ɗin da kake so ka gani kamar haka. Ga su nan yauwa duk ga news nan home kenan sunan wajen. In kuma bidiyos ne ga wani gu nan mai alama eh, akwatin talabijin. Ga shi nan mai alama akwatin talabijin nan wajen kawai za ka danna sai ka ga duk irin videos ɗin da aka yi uploading ko na labarai ko wa'azuzzuka ko su nan dai da sauransu dai. To yanzu misali kamar haka yanzu kamar wannan bidiyo ɗin da muke gani haka idan dai muna so mu muyi downloading sai ya dawo cikin kan wayanmu maybe muna da buƙatar mu ajiye shi ko wani wa'azi ne to kawai ga wani gu gun da aka wasu 'yan guna guda uku nan wajen yauwa nan nan wajen kawai za mu ɗan taɓa da mun taɓa ga wani gunan da aka rubuta coffee link sai mu taɓa wajen ma'ana muyi coffee link din videos din to da zarar mun yi coffee din videos mun yi coffee din link din videos din kawai za mu iya fitowa ma gabaki ɗaya daga ciki za mu iya fitowa daga cikin facebook ɗin gabaki ɗaya in muka fito sai mu shiga cikin wancan application ɗin da muka ɗauko mai suna facebook video downloader yauwa gashi nan idan muka shiga cikinsa kamar haka. Da zarar mun shiga cikinsa kamar haka gashi nan wannan tallace-tallace ne suke yi. To duk wannan ba shi ne matsalar mu ba. Ga wani gu nan da aka rubuta URL a tsakiya. Yauwa gun da aka rubuta URL ɗin nan, nan wajen za mu zo mu taɓa. to wannan tallan nasu yana ɗan ɗaukan lokaci ne nan gun da aka rubuta yu ɗinnan na tsakiya nan gun shine gun da za mu zo mu taɓa sai mu yi fast ɗin link ɗin namu yawa shi nan ga dai wani tallan nan dai kawai in suka kama talla sai ka danna close yawa to ga shi nan inda wannan aka rubuta please eh, past facebook link yawa nan wajen to gun da za ka ɗan taɓe ka ɗan taɓa haka yawa gashi na ya kama alama pass kawai sai ka danna, sai ka danna gun da aka sa download. Gashi nan yana yin download. Gashi nan ya tambaye ka wani kala zai ɗauko. Kawai sai ka bashi dama kalan wanda kake so bidiyon mai quality ko mai babban quality ko mai matsakaicin quality. Gashi nan yana downloading. Gashi nan dai suna mana talla dai sai kawai ka dinga danna closing da sun ma talla. to gashi nan kawai sai mutum ya zo danna gun da aka sa download ɗin nan gashi nan videos ɗin yanzu haka ma ya yi downloading ya shigo cikin wayar mu kamar haka to ta wannan hanya ne ake iya yin downloading ɗin bidiyo daga facebook zuwa kan waya ga videos ɗin nan kamar haka muna ganin shi to kawai idan dai ya yi ma sai ka fito baki ɗaya ka yi downloading ɗin bidiyo daga facebook zuwa kan wayanka kaman haka kenan. Mun gode, mun gode. Da fatan bidiyo ɗin ya ƙayatar da kai.